Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 26 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai. ta ibrahim dakarun rasha sun dakile wasu hare-haren ukraine a jiya litinin inda suka kakkaɓo wani makami mai linzami da ya auna tashar jirgin ruwan crimea ta sevastopol shugaban amurka joe biden ya kaddamar da taron kolinsa da kungiyar kasashen tsibiran pacific da neman afuwa da kuma yabo kana a jiya litinin amurka da kasar kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro domin karfafa yaki da ayyukan ta'addanci a gabashin afirka To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya umarci jami'an tsaron kasar da su yi duk mai yiwuwa su ceto ɗalibai mata da 'yan ta'addar daji suka sace ranar Juma'a a jihar Zamfara ta arewacin kasar. Cikin wata sanarwa da fadar shugaban Najeriya ta fitar da yammacin Lahadi, shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi wa hukumomin tsaron kasar umarnin Za kuma a ji cewa gwamnatin ta Najeriya ta ba da umarni ga jami'an tsaron kasar da su tabbatar sun gano waɗanda ke da hannu a kisan da aka yi wa ma'aikacin gidan rediyon muryar Najeriya VON Hamisu dan jibga a jihar ta Zamfara. wannan abu da ya faru na kashe shi dan jarida a jihar zamfara wani abu ne wanda 'yan ta'adda suka yi kuma mu mun nuna bakin cikin mu kwarai da gaske shugaba bola ahmed tinubu ya nuna bacin ransa akan wannan al'amari kamar kowace ranar koko safiyar ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun rigimar kujerar koko ya kujerar gwamnati jihar Kano biyo bayan yanke hukunci da kotun shari'ar kararrakin zaɓe ta yi cewa gawuna ne gwamna amma fa abba na iya ɗaukaka ƙara kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. dakarun rasha sun dakile wasu hare-haren ukraine a jiya litinin inda suka kakkaɓo wani makami mai linzami da ya auna tashar jirgin ruwan crimea ta sevastopol kana suka lalata jirage bakwai marasa matuka a yankin belgrade in ji jami'an rasha da yake ba da rahoton farko akan hare-haren gwamnan da rasha ta ajiye a sevastopol michael rezavoyev ya faɗa a kafar telegram cewa sashen tsaron sararin samaniyan rasha sun kakkaɓo makami mai linzamin ne a kusa da sansanin sojan sama na belbak an da ya ɗage sanarwar kai samame ta sama a birnin sebastopol da yammacin jiya litinin an kuma dawo da zirga-zirgar motoci a kan gadar da ta haɗa ainihin rasha da yankin crimea da rasha ta kai mamaya mayakan saman ukraine sun faɗa a jiya litinin cewa sun kashe kwamandan da ke kula da jiragen ruwan yakin rasha a kan tekun bahar aswad victor sokolov a wani harin makami mai linzami da ukraine ta kai a makon da ya gabata a helikwatan jiragen ruwan yakin rasha a sevastopol sai dai rasha ba ta tabbatar ko kuma musanta wannan zargin ba shugaban amurka joe biden ya kaddamar da taron kolinsa da kungiyar kasashen tsibirin pacific da neman afuwa da kuma yabo da farko ya nuna nadamarsa na soke ziyararsa zuwa kasar papua new guinea a farkon wannan shekara a tsakiyar wata dambarwar siyasa ya kuma yaba wa 'yan diplomasiyar amurka a tsibirin cook da kuma kasar new mafi kankanci biden ya mai da hankali akan mummunan barazana da waɗannan kasashe goma sha takwas ke fuskanta kan sauyin yanayi kane ya yi alkawarin samar da kudaden taimako kan sauyin yanayin da kuma gine-gine gabaki daya fadar white house ta ce biden ya sanar da ware dala miliyan 200 domin nuna kokarin amurka wurin yin aiki tare da kasashen tsibirin pacific don fadadawa da kuma zarfafa hulɗarsu a shekaru masu zuwa kasashe goma sha takwas mambobin kungiyar sun kasance fagagen daga ga turawan mulkin mallaka a ɗaruruwan shekaru da suka gabata ga misali tsibirin cook da aka saka ma sunan captain james cook baturen ingila nan da ya yaki da 'yan asalin yankin pacific daga kasar wato australia kenan zuwa canada domin samun mulki ana bukin tuna mummunan kisa da 'yan hawaii suka masa a shekarar 1777 a tsibirin harkwadon gobe sai dai wani babban jami'in ba da shawara akan harkokin tsibirin pacific da ke nan amurka gordon peak ya ce amurka ne ita ce tafi kowace ƙasa taka muhimmiyar rawa a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya litinin amurka da kasar kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro domin karfafa yaki da ayyukan ta'addanci a gabashin afirka da kuma taimakawa kokarin da kenya za ta yi na jagoranta aikin tsaro a kasar haiti To an jima kaɗan babu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya umarci jami'an tsaron ƙasar da su yi kukan kura su kubuto ɗalibai mata da 'yan ta'addar daji suka sace a wani hari da suka kai ranar Juma'a. 'Yan bindigar sun kai samame ne a ɗakin kwanan ɗalibai na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau. jihar zamfara ta arewa maso yammacin kasar 'yan sanda sun ce an samu ceto wasu daga cikin ɗaliban to amma dai wannan al'amari shine na baya-bayan nan a ci gaba da kai hare-hare kan ɗalibai a arewacin najeriya timoti abizu ya haɗa mana wannan rahoton daga abuja wanda kuma aisha ma'azu ta fassara za ta karanta cikin wata sanarwa da fadar shugaban najeriya ta fitar da yammacin lahadi shugaba bola ahmad tinubu ya yi wa hukumomin tsaron kasar umarnin tabbatar da cewa an kubutar da sauran ɗaliban matan da aka yi garkuwa da su daga jami'ar gusau da ke jihar zamfara a yammacin arewacin najeriya shugaban ya yi alwadai da garkuwa da ɗaliban sannan ya ce babu wata hujja da ta ba da damar yi wa ɗaliban irin wannan aika-aika ya kuma yi wa iyalan duk ɗalibai matan alkawarin ceto yaran nasu tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi yazid abubakar shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara now on ground we are able to rescue seven of them An effort is ongoing to rescue the others. A halin yanzu mun yi nasarar kubutar da mutum bakwai daga cikin 'yan matan, sannan ana ci gaba da kokarin ceto sauran. Jami'an tsaro sun ba zama neman su, sannan al'amura sun koma kamar yadda suke a da, ɗalibai ma sun koma ajujuwan su domin ɗaukan darussa. duk kowa ya tashi haikan domin tabbatar da cewa irin wani al'amari bai sake faruwa ba waɗanda suka shaida lamarin sun ce wasu 'yan bindiga kan babura ne suka afka rukunin ɗakunan kwanan mata mai ɗauke da gine-gine uku da sanyin safiyar juma'a sannan suka kwashe ɗalibai mata da dama jami'an 'yan sanda da hukumomin makarantar sun ce ba su tabbatar da al'aluman matan da aka kwashe ba tukunna amma sun tabbatar da ceto bakwai daga cikin wannan adadin kuma tuni suka koma ga iyalansu wannan harin shine na baya-bayan nan da ya auku cikin shekaru uku a yankin yammacin arewaci da tsakiyar najeriya mai fama da rashin tsaro wannan lamarin ya sa an kaddamar da gangami a kafafen yanar gizo wanda aka yi wa taken bring back our focus girls taken gangamin yana kama da gangamin da aka kaddamar a shekarar 2014 na bring back our girls ko kuma BBOG a takaice wanda ya samu karbuwa a fadin duniya bayan da 'yan Boko Haram suka sace dalibai mata 270 a garin Chibok da ke jihar Borno a gabashin arewacin Najeriya. dan fafutukar rajin haƙƙin bil'adama Abba Abiyos Roni na ɗaya daga cikin masu wannan gangami a manhajar X wanda a baya ake kira Twitter ya kuma zargi hukumomin Najeriya da nuna sakaci. The first person to blame is the government. gwamnati za a fara ɗorawa laifi kamar da rahotanni suka nuna yan bindigan sun je makarantar a kan babura akalla hamsin gano babura hamsin abu ne mai sauki ga jami'an tsaro waɗanda za su iya ɗaukan mataki kafin su kai ga sace ɗaliban ba mu san dalilin da ya hana su ɗaukan mataki ba yin garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa ya zama ruwan dare a najeriya magance wannan matsala na daga cikin kudurorin da shugaba bola tinubu ya yi alkarwanta a lokacin yakin gangamin zaɓe sannan a wani bangare kuma shugaban yana fuskantar matsalolin da suka dabaibaye tattalin arzikin ƙasar da yake ta ƙoƙarin shawo kansu ta hanyar kawo sauye-sauye kazalika najeriya tana fama da yaƙi da matsalar masu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci da aka shafe shekaru goma sha hudu ana fama da su a yankin gabashin arewacin ƙasar. yayin da a wani bangaren kuma take fama da matsalar 'yan aware a kudu maso gabashi kungiyar amnesty international ta ce sakaci a bangaren jami'an tsaro ne yake haifar da waɗannan hare-hare inda ta yi kira da a gudanar da bincike a watan yuni dalibai sun sanya shingaye a kan manyan tituna yayin da suke wani bore kan sace ɗaliban jami'ar tarayyar ta gusau su biyar A gaida Aisha da rahoton Timothy Abizu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baba Yakubu Makeri da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Litinin Amurka da kasar Kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro don karfafa yakin da ayyukan ta'addanci a gabashin Afirka da kuma taimakawa kokarin Kenya ta jagoranci aikin tsaro a kasar Haiti. sakataren tsaron amurka lloyd austin da ministan tsaron kenya adin duwale sun sanya hannu akan yarjejeniyar ta shekaru biyar ne a babban birnin kasar nairobi a jiya litinin austin ya ce amurka na matukar godiya ga kasar kenya a jagoranci da take bayarwa wurin magance matsalolin tsaro a yankin da ma faɗin duniya baki ɗaya ya kuma gode wa kasar da ta amince da ta jagoranci sojojin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa wurin yaƙi da ƙungiyoyin banga a ƙasar haiti ya ce gwamnatin biden za ta yi aiki tare da majalisun dokokin amurka su samar da dala miliyan 100 da ya alkawari kan aikin tsaro a haiti a makon da ya gabata a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya wani zazzabin cizon sauro nau'in aldank da gudawa da ya barke a ƙasa wato ya barke ya kasa ɗaruruwan mutane a ƙasar sudan da ke fama da yaƙi a cewar likitoci a jiya litinin suna kashedi game da bala'in da ke yaduwa ka iya rusa tsarin kiwon lafiyan ƙasar mai tangal-tangal a wata sanarwar ƙungiyar likitocin sudan ta yi kashedi cewa yanayin kiwon lafiya a jihar gadaref da ke kudu maso gabashin kasar mai iyaka da kasar habasha na ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa inda dubban mutane suka harbu da zazzabin ko da yake jihar ta gadaref bata fuskanci mummunan yakin kasar kai tsaye tsakanin sojojin kasar da rundunar sa kai ta rsf ba amma duk da haka ta fuskanci yawan tserewar mutane daga gidajensu da kuma matsalolin jin kai a cikin sama da watanni biyar da aka kwashe ana gwamza yaƙi kashi tamanin cikin 100 na asibitocin sudan sun daina aiki a cewar majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe ruwan sama kamar da bakin kwariya a babban birnin kasar guatemala ya haddasa zaftarewar laka da safiyar jiya litinin lamarin da ya shafe gidaje da dama zuwa cikin kogi kana ya hallaka mutane shida wasu goma sha biyu kuma suka bata ciki har da ƙananan yara guda goma hukumar shirya ayyukan gaggawa ta kasar guatemala ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa adadin mutanen da suka mutu ka iya haura shida ciki har da wata yarinya tare da wasu mutane goma sha biyu da su kuma suka bata. a gaida babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda gwamnatin kasar da ta wato ta bada umarni ga jami'an tsaron kasar da su tabbatar sun gano waɗanda ke da hannu a kisan da aka yi wa ma'aikacin gidan rediyon muryar Najeriya na bon Hamisu Danjibga a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin kasar. Ministan yada labarai Muhammad Idris Malagi shine ya bayyana hakan. yayin tattaunawa da abokin aikinmu baba yaku makeri a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka kammala a birnin new york na nan amurka inda bayan da aka masa tambaya ya fara da tsokaci kan 'yancin walwalar 'yan jarida a najeriya kamar haka To na farko dai a tarayyar Najeriya gaskiya 'yan jarida na da matukar eh, 'yanci kwarai da gaskiya akwai 'yanci babu wani wanda zai ce gashi na an takura masa saboda aikinsa wannan abu da ya faru na kashe shi dan jarida a jihar zamfara wani abu ne wanda 'yan ta'adda suka yi kuma mu mun nuna bakin cikin mu kwarai da gaske shugaba bola ahmed tinubu ya nuna bacin ransa akan wannan al'amari kuma an umarci wato rundunar 'yan sanda su tabbatar da an gano waye wannan abu domin a hukunta shi wannan abu ba abu bane da za mu ci gaba da yada da shi da dan najeriya da dan jarida da kowane dan najeriya yana da haƙƙin ya zauna a cikin lafiya wannan yaƙi na ta'addanci ne ba magana 'yan jarida ba ne to ko da yake baka daɗe da shigowa ofishi a matsayin ministan yada labarai ba amma kai ma ka san um, kafafen yada labarai a najeriya ba sa iya yada labarai daga gidajen rediyo na kasashen waje kai tsaye a najeriya wanda ka duba makota kamar nijar ghana da wasu wurare ana yi ko ka san dalilin da ya sa wato ba a samun irin haka a najeriya eh to haka ne saboda amma kuma sukan dan yada ta misalin eh, kafofin wato social media amma wani al'amari ne da muke dubawa kwarai da gaske saboda a kullum gwamnatin shugaba ahmed bola tinubu tana son ta kara karfafa mai 'yan jarida don su yi aikin su saboda idan 'yan jarida ba su yi aikin su ba za a samu ci gaba a kasa ba wannan abu na al'amarin dubawa ne kuma za mu duba kuma za mu dawo muku akan wannan to sai dai ka fito da wani sabon salo na national orientation me hakan ke nufi za a ilmantar da 'yan kasa don ko za a tattara su a kai su makaranta ne ko ne ake nufi da wannan orientation din ba tattara ba tattara su za a kai su a makaranta ai wasu su ba za su ma je makarantan ba abin da ake so a ce shine mutane sun yada wato tunanin kishin ƙasa da kishin zamantakewa al'umma a zukatansu shine shugaba bola ahmed tinubu ya ga cewa lalle ya kamata a koma ga wannan turbin duk lokacin da mutum bai san menene ina ya nufa ba yaya kishin ƙasa yake me za a yi domin jama'a duka su amfana to gaga za a ci gaba da samun matsala shi yasa shugaba Ahmed Bola Tinubu ya ce a sake daidaita sahu kenan wato a sake maida ma mutane wannan tunani na kishin ƙasa da kuma irin eh, zaman da za a yi da juna domin a samu sauki kowa ya kama kansa ya yi abin da ya kamata a yi ba ma tare da sai an je an masa magana ba idan aka ci gaba da haka ana ganin aka ci gaba da wannan yaki zuwa lokaci kaɗan najeriya ta samu canjin salo a tunanin shi shugaba mai bola tinubu da mukarraban gwamnati za a samu canji na salo wanda zai haifar da kyakkyawar zamantakewa ga 'yan najeriya ministan yada labaran najeriya kenan muhammad idris malagi yanzu kuma ga shirmu na gaba. Saka mai wuya. Nasiru Yusuf Gawuna shine halattaccen zababbin gwamna a jihar Kano. To da muka ji dai mun ce illahi wa ina ilaihi raji'una. Saboda abun ya zo mana cikin wani yanayi na mamaki da rarrabi da kuma ta mana da hankali domin ba mu taɓa sa ran wannan ɗanyen hukunci zai kasance a kanmu ba. to lokacin da muka ji wannan hukunci sai muka sa goshinmu a ƙasa muka ce Allah mun gode maka domin bayan mu bane ba dabara mu bace ba wayan mu bane ba ko alƙali da ce ba ta ɗebi ƙurƙun ta ce na bogi na bogi ne ko ba ta da hurumi ita alƙali ya ce abin da yake gaban ta ya kamata ta hukunci da shi wane ne ba ta hurumin ta ɗebi a wani ce ba ta da kyau ita ce za ta gane mu kyau kuma da kyau Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya wanda yau za mu bude shi tare da bada hakuri ga mutanen jihar Plateau saboda za mu jingine shirin da muka fara kan wannan jiha din da kokarin ta ne neman zaman lafiya shirin da muka fara a ranar talata da ta gabata dole mu dawo da sabon lamarin da ya faru a jihar Kano wanda ya girgiza siyasar wannan jiha din wato na maganar hukuncin nan da kotun zaɓe ta zartar a makon da ya gabata inda ta ce abba gida gida wato gwamnan jam'iyyar npp na jihar kano din abba yusuf kabir ba shi ne gwamnan jihar kano ba ta janye shi saboda ta ce dan takarar jam'iyyar apc nasiru gawuna tsohon mataimakin gwamna a karkashin ganduje na jam'iyyar apc shine ya lashe zaben nan da aka yi ran 18 ga watan maris na wannan shekara da muke ciki to wannan hukuncin da kotun nan ta yanke ya girgiza mutane ta hanyoyi daban-daban ta bangaren NPP dai an ga fushi na tashin hankali har da barazana iri-iri sannan daga bangaren su 'yan jam'iyyar APC da suka yi nasara tsalle-tsallen murna aka yi ta gani kuma wannan wato fushin da murna din sun fi bayyana a kafofin watsa labarai na sadarwa ta intanet wato social media musamman har da rahotannin da ba su da tabbas na cewa wasu ma sun kamu da rashin lafiya har asibiti suka kwanta saboda yadda wannan hukunci din ya girgiza su. Nasiru minista daga nan jihar Kano. Gaskiya dai ni ban yi mamaki mamaki ba bisa la'akari da su lauyoyi abin da suka wa da kotu na hujjoji shi kusan ta amfanin yanke wannan hukunci gaskiya ni hukuncin ya min daidai sunana abdulaziz nasir gaskiya wannan hukunci bai mana daɗi ba bisa la'akari da hujjoji da aka gabatar bisa wannan zaɓe na jihar kano bisa apc da na npp muhawara akan wannan hukunci da ya jawo cece kuce wakilin mancan kano din muhammadu ibrahim kori ya gayyato mana manyan 'yan siyasa guda biyu da saka hada da shi kansa shugaban jam'iyyar 'yan na jihar kano din alhaji hashimu suleiman dugurawa da kuma gogaggen dan siyasa ɗaya na jam'iyyar apc kuma tsohon kwamishinan ma'aikata ko kuma ayyuka na jihar kano a ƙarƙashin gwamnatin ganduje ina muku maganar muntari ishak ya kasai ba tare da bata lokaci ba malamai mu je. zan fara da kai hashimu dugurawa a ranar talata nan da ta gabata ko laraba an yanke hukunci kotun sauran ƙaurar zaɓe kuma a hukuncin da ta yake bayan dajiya da tsifa da ta yi akan wasu ƙuri'u ta ce wato nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc shine ya ci zaben gwamnan da aka ranar 18 ga watan maris da ya gabata yaya a jam'iyyar nnpp ya kuka ji da wannan hukunci na jam'iyyar na kocin sauran ƙorafin zaɓe to da muka ji dai mun ce illahi wa ina ilaihi raji'una saboda abin ya zo mana cikin wani yanayi na mamaki da rarrabi da kuma ta mana da hankali domin ba mu taɓa faran wannan ɗanyen hukunci zai kasance a kanmu ba domin ita demokuraɗiyya kullum tana duba lamba tana duba yawan wakilci to wannan nasara da muke da ita ta sanatoci guda biyu cikin guda uku yan majalisar tarayya goma sha takwas cikin guda ashirin da hudu yan majalisar guda ashirin da cikin guda arba'in sai muke ganin da kuma tarin ƙura da muka samu ta haura miliyan guda wani ne tarihin najeriya da aka zaɓi da zirwa wani gona da zaɓi ƙura miliyan guda ma balantana ta haura sai muka ji an ce wai mu da muke da wannan lambar mun ne ma yanzu muka rasa wanda shi ƙasar mu shi aka ba kaga dole abin zai zo mana cikin bazata da mamaki suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shikenan uh, honorable mutari shak uh, ya kuka ji da kotun sauraron korafin zaɓe ta ce uh, nasiru surgauna na jam'iyyar ku ne ya sami nasara bayan da aka sake bitar ƙuri'un da aka kaɗa a wancan zaɓe. to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai mun yi wa Allah godiya mun kuma sa goshin mu a ƙasa mun yi sujjada wacce dama Allah ubangiji subhanahu wataala ya ce idan ya ma wata baiwa da ni'ima to kai masa godiya yace kuma in ka gode masa sai ya ƙara maka to lokacin da muka ji wannan hukunci sai muka sa goshin mu a ƙasa muka ce Allah mun gode maka domin ba yin mu bane ba dabarar mu bace ba wayan mu bane ba hujjoji ne da Allah ya nufa muka gano muka fahimce su muka zakulo su muka gabatar wa kotu kotu kuma ta duba ta gamsu wanda su jam'iyyar adawa wanda suke gwamnati ta NNPP suka kasa kare abubuwan da muka kalubalance su a kai wannan abin ya saka mai girma wato ita alkaliya wacce ta shugabanci wannan zama ta yanke wannan hukunci ta tabbatar da cewa in ka ɗebe ƙuri'u dubu ɗari da sittin da biyar da wani abu a kan kuri'un da aka ce sun samu wannan wannan kuri'un an gano su na bogi ne ba tabbaci ba su da ba su bi ka'ida ba wajen sa su a cikin akwati ta tabbatar da cewa wannan kuri'u haramtattu ne aka kwashe su wannan yasa aka dawo aka tabbatar da cewa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine halartaccen zababben gwamna a jihar Kano wanda kuma insha Allah rabbi nan ba da juma'a ba zai karbi jagoranci Hashimu Suleiman Dugurawa kaji kaji abin da shi mutar isa yake cewa gazawar ku wajen kare waɗancan ƙuri'u da kake cewa ku ne kuka fi yawan ƙuri'u yawan ƙuri'u a Najeriya ma kun an ita alƙaliya ta ce na bogi ne kun kasa karewa ya ce gazawar ku ce wajen ku kare cewa sahihai ne ya jawo muku wannan to na farko mu da ba mu muka ba mu da alhakin karewa ba mai alhakin kare ita ce hukumar zaɓe ko alƙali da ce ba ta ɗebi ƙunƙun ta ce wai na bogi ne ai ba ta da hurumi ita alƙali ya ce abin da yake gaban ta ya kamata ta hukunci da shi ba abin da yake gaban aina ita aina ita ce a hakuta cewa ne ya ci zaɓe wani ya faɗi ina wane ne ba ta hurumin ta ɗebi ƙur'an wani ce ba ta da kyau ita ce za ta gane mai kyau ko mara kyau ai kuma zaɓe za ta gane ƙur'an mai kyau da mara kyau domin kwanfishin ɗin ƙasa ai kowa ya wani huruminsa. ita aina irin ita alhakin faɗan wanda ya ce zaɓe amma alƙali ba shi da hurumin da zai ɗauki ƙura'a wani ya ba wani ko ya ɗebo ƙura'a wani cewa ba ta halabba ce ba huruminsa ba ne domin ai ba da kamun ce zaune ba duk alƙalai ma'abotan hankali sun yi bayani akan wannan kai shaida ne shi ma a mu tare idan ya kasai a matsayin ɗan siyasa ya ji wannan bayani sosai wajen masana shari'a in ce wannan ba ta da hurumi da hayar da za ta yi ta ce wannan zaɓe inda akwai ƙurƙu da aka gano wanda ba su da kyau a faɗata to sai ta miyowa da ainihin ce ba ta daidai ba ta sake dubawa ta faɗi matsaya amma ba ta zai zo. amma kuma ai ainihin ɗin jami'anta suna nan da su aka yi ta gwabza shari'a ɗin. to yanzu kana kallon kana da iko ɗaya da kana da ikon tambaya ta ai a talabijin aka yi hukunci wa yake da ikon tambaya abin nan ko a fikirin muke kallon sa wa yake da ikon ɗaga hannu a saurare shi wa yake da iko ya ce a dawo baya bai gane ta mutu an taɓa ganin hukunci a talabijin ya za ka ya za ka in eh, amma ai an yi wannan hujjoji ba da hujjojin da kare hujjojin an yi su a zawon shi wajen wata shida a tsakanin lauyoyi. Bunda ba ai magana ne a mun san da cewa za ta iya ƙura mu guda ɗari dubu ɗari da sun da abu. ai ba mu sani ba wadda ta ebe ko mun ganta a talabijin sai mu ce ba mu da ba ba ta gamu ba inda tana cikin talabijin mu muna zaune a fili inda tana cikin fikirai ai ba za mu tashi ba wadda wannan sun zuciya da aka yi. to mu tsari haka sai ka ji ba abin da shi hashimu dugurawa ke faɗa cewa a kamar masana shari'a mana cewa ai wannan tsarin da ita a ya ce. shi ciyaman ina ganin wata saboda shi bai ma fahimci mai tsarin mulki na ƙasa ba. ai gaba ɗaya maganar da ake yi dama abin da yake kai mutane su nemi haƙƙi a harkar zaɓe magana ce ta hukumar zaɓe. harkar nan an karkare ta wata shida aka yi tun daga farkon ranar da muka shigar da ƙara sai da aka rubuta wa jam'iyyar NPP da mai girma Abba Kabiru Yusuf aka rubuta masa takarda cewa gafa jam'iyyar apc tana kalubalantar nasarar da ka samu gafa jam'iyyar apc tana kalubalantar nasarar da jam'iyyar npp ta samu akan dalilai kaza kaza kaza kararrakin nan da muka shigar abubuwa guda uku muka shigar muka yi kuka a kai na farko dai rashin cancantar ma shi kansa wato dan takarar jam'iyyar npp abba kabiru yusuf ya zama dan takara domin an baka bi ka'ida ba ta tsarin mulkin kasa na ka zama dan takara wannan yana da dama hukumar zaɓe ta kotu tana da dama in ta tabbatar da haka ta soke zaben ka ta karfe ta ba wanda take ganin shine ya zo na biyu haka kuma ɗaya daga cikin wannan takardar kenan na biyu kuma mun kalubalanci yawan wayannan ƙuri'u da suka samu wayannan ƙuri'un da suka samu suke maganan miliyan ɗaya da wani abu mun kalubalanta dan mun gano akwai ƙuri'un bogi don haka muka zo muka nemi kotu ta bamu dama mu je hukumar zabe a ɗauko akwati bai akwati karamar hukuma bai karamar hukuma a tantance a gano adadin ƙuri'un nan a tabbatar da abin da yake akwai haka ne kukan da muka ko ba haka bane kuma an fara aikin nan tare da jami'an tsaro da wakilan su jam'iyyar na bibi aka fara sai da aka ci rabin ko kuma sama da rabin ma ƙananan hukuma an yi karamar hukuma ashirin biyar da wakilansa ake zuwa a tantance wayannan abubuwa aka gano wayannan abubuwa saboda haka su tunda muka yi wannan tsarin mulkin ƙasa sashi na ɗari da saba'in da bakwai da na ɗari da tamanin da biyu ya faɗi ka'idoji da ake a zama ɗan takara ya faɗi ka'idoji da ake yi a tabbatar da ƙuri'a ya faɗi ka'idoji da ake bi a tabbatar da zaɓe sai da haka duk wa'annan ka'idojin an saba su ba bi ka'idar su ba kuma wa'annan ƙuri'u sai da muka je bayan an zaro su an zakulo su sai da muka tabbatar hukumar zaɓe ta tabbatar da su abin da bature yake cewa true certified copy wanda kowanne ce da suka buga masa sam muka sa hannu wayannan kurwan su muka ɗauko muka kawo kotu sannan muka kawo abin da ake cewa bibas mashin aka kawo shi kotu aka zo aka kantance sannan muka gabatar da shaida wannan wannan eh, ban kasance ba eh, alhaji mutari haka sai eh, Hashimu Dugura duk wannan abubuwan da aka yi haka ne an yi su kuma a gaban lauyoyinku da sauran shaidu misali. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin kwata-kwata sai a dakaci shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu. Wasu salam a huta lafiya.